Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyu a wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dijin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. thank you lokaci za a zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran jagoran jun musulunci na iran ya buƙaci a gaggauta taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a faɗin ƙasar shugaban ukraine zelensky ya bukaci mazauna donets da su gaggauta ficewa daga yankin sakamakon farmakin rasha shugaba joe biden na amurka ya killace kansa bayan sake kamuwa da cutar corona to yanzu ga cikakkun labaran jagoran jun halin musulunci na iran ayatollah sayyid alhamenei ya bukaci gwamnatin kasar da ta gaggauta kai ɗauki da kuma gyara barnar da ambaliyar ruwa ta haifar a kasar. jagoran ya kuma aiki da sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa kimanin mutane 56 ne suka rasa rayukansu kana wasu 18 suka bata sanadiyar ambaliyar ruwan da aka fuskanta a sassan kasar da dama a baya bayan nan shugaban hukumar kula da agajin gaggawa ta iran mahadi valipur ya shaida cewa yankuna 21 ne suka fuskanci ambaliyar ruwan tun daga ranar 22 ga watan yulin nan ciki har da tehran babban birnin kasar akwai kuma kimanin mutane 3,700 waɗanda tuni aka riga aka fitar da su daga yankunan da ambaliyar ruwan tafi barna shugaban ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci mazauna donetsk da su gaggauta ficewa daga yankin sakamakon abin da ya danganta da ta'addancin rasha da kuma farmakin da take kaiwa yankin da ke gabashin kyiv kiran nasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake gwabza mummunan fada a yankin dama dai gwamnatin kyiv ta jima da take kira ga majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar agaji ta red cross da su isa yankin domin agaza wa sojojinta da rasha ke tsare da bayanai da gwamnatin ta fitar sun nuna cewa rasha ta kai hare-hare a yankuna da dama da ke kudanci da kuma gabashin kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban amurka joe biden ya sake killace kansa bayan da wani gwaji ya nuna cewa ya sake kamuwa da cutar corona a jiya asabar shugaban mai shekara 79 bai nuna wani alamu ba na kamuwa da cutar kamar yadda likitansa dr kevin o'connor ya sanar likitan ya ce dama irin hakan na faruwa ga mutanen da suka yi jinyar cutar da maganin haɗiya na paxlovid na pfizer tun da farko dai shugaba biden ya kamu da cutar ta corona ne bayan da ya dawo daga ran gadin da ya yi a yankin gabas ta tsakiya sarkin morocco muhammad na shida ya sake nanata neman sulhu da makwabciyar ƙasarsa algeria sarkin na maroko ya bayyana hakan ne a wani jawabi da yi albarkacin zagayowar ranar bikin hawansa kujerar sarautar kasar muna fatan yin aiki tare da algeria domin kasashen biyu su yi aiki tare kafada da kafada da kuma kula alaka mai kyau tsakanin kasashen 'yan uwan juna a cewar sarkin na maroko cikin jawabin nasa na yammacin ranar asabar muhammad na shida ya sha alwashin lalubo wata hanya ta warware takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma kusanto su domin fahimtar juna wannan kiran nasa ba shine na farko ba don kuwa ko a bara ya yi irin wannan kiran a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasashen biyu na yankin kasashen larabawan maghreb ta yi tsami algeria dai ta katse ta da morocco a watan augustan bara bisa zargin masarautar raba da nuna mata kiyayya zargin da morocco ke musantawa babbar takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu na da nasaba ne da yankin nan na 'yan saharawi sai kuma kusancin da Morocco ke yi da Isra'ila. To jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan Radio Hausa VOH. Tuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu dubi ne a kan kisan tsohon firaministan ƙasar Japan Shinwa Abe. da alaƙar hakan da wata kungiya ta addini da ake kira da moon da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kisan da wani mutum mai adawa da kungiyar nan ta addini mai suna moon ya yi wa tsohon firaministan ƙasar japan a ranar 8 ga watan yuli wato shinwa abe ya sake dawo da magana a kan wannan kungiyar da alakata da siyasar wannan kasa da ma al'ummar kasar baki daya japan da ya kasa ce wace ba a saba ganin rikice-rikice na siyasa ko amfani da karfi ko kisa irin haka akan 'yan siyasa ba jim kaɗan bayan kisan firaministan jami'an tsaron ƙasar suka fito da bayanin da yake cewa wanda ya kisan tutusoya ya magami yana adawa ne da wata ƙungiya wacce ita kuma take da alaƙa da tsohon firaministan ƙasar da ya kashe makashin da yi mahaifinsa ya kashe kansa fiye da shekaru 20 da suka gabata mahaifiyarsa kuma ta shiga cikin wannan majami'ar ta kuma nutse tsundum a cikinta kawun makashin ya faɗa wa kafin watsa labarun ƙasar japan cewa a lokacin da yamagami yake yaro yana tuntubarsa domin ya sami taimakon abin da zai ci saboda mahaifiyarsu ta baiwa majami'ar tamun kacokauɗin duki yadda mahaifinsu ya ban musu wadda ta kai yan miliyan ɗari kwatankwacin dala amurka miliyan guda don haka ta bar 'ya'yanta su uku cikin wahala da talauci su kadai ba tare da ta kula da su ba hatta abinci ma ya gagare su su ci wannan ya yi tasiri a cikin tunani kwakwalwar shi makashin wanda tun yana yaro ya tsani wannan majami'a saboda mawuyacin halin da ta jefa iyalansa wani lauya mai kare mutanen da suke jin cewa wannan majami'a ta cutar da su kuma yanzu suka fita daga cikinta mai suna hiroshi ya yamagoshi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa a kowace rana ana shaida wa mabiya majami'ar cewa hanya ɗaya tilo da ruhinsu zai samu tsira da ɗaukaka ita ce bayar da dukiyar da suke da ita ga wannan majami'ar to ita dai wannan majami'ar ta mun da mabiyanta suke bauta a cikinta wani mutum ne ɗan asalin ƙasar kore ta kudu mai suna sun yong moon ya kafa ta a shekara ta 1954 bayan shekaru da kafa wannan ƙungiya ta sauya ta koma ƙungiyar haɗin kan iyalai domin zaman lafiya da kaɗayi ta mahalicci ta kuma ci gaba da yaɗuwa a cikin yankin asiya mai nisa inda ta shiga cikin kasar japan bayan shekaru biyar da kafata wato a shekara ta 1959 sai daga farkon shekara ta 1980 ne na karin da ya shuɗe ƙungiyar ta ƙara ƙarfi da bunƙasa a cikin japan inda mabiyanta suka ƙaruwa. wani abu mai jan hankali dangane da majami'ar shine yadda ta ginu kan karfafa mabiyanta su rika bayar da dukiya a matsayin hanya da za su samu tsira da ceto a cikin japan dai abin da ake faɗa mabiyan shine cewa kuɗin da za su bayar zai zama musu kafara ce akan laifukan yakin da japan ɗin ta tafka a lokacin da ta mamaye koriya tsakanin shekara ta 1910 zuwa shekara ta 1945 don haka majami'ar tana sayarwa da mutanen japan wasu abubuwa na addini da suka hada da gumaka da kuma tsadar gaske ga misali ana sayarwa da mabiyan wani ɗan ƙaramin gunki a kan dala amurka 350 wanda duk ya mallake shi zai samu gafara da ceto yadda wannan majami'ar take karɓar kuɗaɗe a wuraren mabiyanta ne ya sa a kafa wata ƙungiya ta lauyoyi wacce za ta bi kadin abin da yake faruwa musamman domin kwato haƙoƙin mutanen da suka talauce sanadiyar hakan kuma suka fice daga cikinta suke neman da a musu su ƙungiyar talauyoyi wacce aka kafa a shekara ta 1987 tana buƙatar wannan majami'ar da ta fido da kuɗin da suka kai dala amurka biliyan 123.7 domin biyan tsoffin mambobinta da suka kafirce mata daga baya ko a lokuta da dama kotunan ƙasa ta japan sun rika yanke hukunci akan rashin gaskiyar majami'ar da kuma da ta cutar da mutanen da suka kasance mambobi a cikinta sai dai duk da haka da dama daga cikin masu bibiyar ayyukan wannan kungiyar da kuma wannan majami'ar sun yi ima da cewa har yanzu tana ci gaba da karɓar kuɗaɗe daga hannun mambobinta wani ɗan jarida mai bibiyar ayyukan majami'ar delman dankali ya shaida wa kamfanin dallancin labarun faransa cewa ana samun lokutan da wato da ita wannan majami'ar take yin kira ga mabiyanta da su ba da gudunmawa ta kudade amma zaɓi yana hannun mabiyan akan ko nawa za su bayar da kuma lokacin da za su bayar wannan yana nufin cewa a baya majami'a kan yanke wa mabiya yawan kuɗin da za su bayar a matsayin gudunmawa ko kuma fansa titi soya ya magami ya yi yunkurin kashe kansa a lokuta da dama amma kuma lamarin ya ci tura ɗan uwansa kuwa ya riga kashe kansa a shekara ta 2015 wannan ya biyo bayan da mahaifiyarsu ta talauce saboda ta bayar da dukkanin dukiyar da suke da ita ga majami'ar da sun kai dala amurka miliyan ɗaya wasu kafin watsa labarun ƙasar ta japan sun ambaci cewa kwana ɗaya kafin ya kashe tsohon firaministan ya magami ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani mutum mai fafutukar fada da majami'ar yana sanan masa da cewa a lokacin ƙuruciyarsa wannan majami'ar ce ta talauta iyalansa da hakan ya haifar da matsala a gare shi mai girma. wata matar wata tsohuwar mamba ce a majami'a ta shaida manema labaru cewa ko kaɗan bata goyi bayan kisan da aka yi firaminista a abi ba amma abin da aikata ɗin wato makashin kenan yana nuni da zurfin yadda wannan majami'ar take cutar da mutanen ƙasar da ɓata musu rayuwa to tun daga lokacin da majami'ar ta shiga cikin ƙasar ta japan take ta ƙoƙarin neman gindin zama ta fara ƙulla alaƙa da ɓangarori daban-daban na al'umma daga ciki har da 'yan siyasa shi kanshi tsohon firaministan da aka kashe ya taɓa gudanar da jawabi a wani taro da majami'ar ta shirya na zaman lafiya a shekara ta 2021 ba kuma shi kadai ba tsohon shugaban ƙasa amurka ma donald trump da tsohon shugaban tarayyar turai joseph manuel joseph emmanuel duk sun yi jawabi a taron wannan majami'a to idan aka koma baya wajajen shekara ta 1950 a karin da shuɗe wanda ya kafa majami'ar song yung moon ya kulla alaƙa mai ƙarfi da firaministan wancan lokacin nobushuke kishi shi ko kishi ya kasance kakan firaministan da aka kashe wato shinuwa abe ita dai ƙasar japan ƙasa ce wacce aka santa da zaman lafiya musamman ta fuskar siyasa kuma amfani da ƙarfi ba abu ne da ya zama ruwan dare ba balle kisa na siyasa irin wanda ya faru a kan abe bisa abin da aka saba da kuma tsari da yanayi irin na al'ada ta mutanen japan akasin mutanen turai don mutum yana da matsala zai ɗauko bindiga ya buɗe wuta akan wasu ya kashe su jafanawa idan sa da matsala a matsayinsu na ɗaiɗaiku suke kashe kansu da ɗaukar rayukansu da kansu don haka abin da ya faru na amfani da makami wajen kashe firaminista ya girgiza ƙasar da ma duniya baki ɗaya wanda tabbas zai sa mahukuntan ƙasar sake tunani da dama akan irin wannan gagarumin sauyi da aka samu a cikin yanayi na zamantakewa da tunani na al'ummar kasar to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio BOH mai albarka. Mai magana Isu Baban Sale ne daga tashar da magaran. Ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Abdu Kirimo mai kayan salula a cikin tashar da magaran. Da Hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran. Da Asan Alhaji Umar da diga ga. dan fulanin warda da sa'idi daura da yabi mai kayan kwali da malam hamusu daga karshe ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina yi ma fatan alheri salamu alaikum rahmatullah da tashar radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da na arziki a wannan karshen mako ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikata ina gaida ta Madate tashi Ungwatudu Raba mai aski Baba Lefe Abdulaziz zaizi da letoro mai san hussein sitar kasuwar kwalliya da zuman takasimoto da dukkan ainihin makiyayi da dukkan jihar da magaram ina gaida shi da tahir da alkasun da muhammadu yakub awashe adda mai kwamfuta alias yakub digawa da nazifi ibrahim rigal maran shagari da adda mai kwamfuta da gwani lawan ali gamadan da dukka yan gwagwarmaya duka duk inda suke ina gaida su duka masu sauraron rediyo inda sautin nan zai kai ina gaida su. salamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da ake bamu dama da mun gaida yan uwa da buka arziki da farko dai ina shugaban shiri barka da warhaka hassan barka ina gaida shugaban namu rawo mai aski shugaba na masu saurare da abokina sanusu madattai akwai yakubu mai aski ba da raka akwai sanusu madattai duka ina muku fatan alkhairi ina gaida iliya garkin daura nigeria ina gaida rawo mai aski ina kara jinjina mishi da zuman takasimo to da dukkan yan uwa da abokan arziki muna musu fatan alkhairi mai magana inusa makiyayi daga geza jihar da magaran jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko dai kafin in mika sakon gaisuwa ta ga wannan rediyo mai albarka da farko dai na gaida kai kan kaman ma Hassan Barka ina gaida Sanusi Madattai Desmond Taxi Moto Abdulaziz Prezi Sanusi Madattai Nasir Ungo Tudu Ashiru garin Sirisiri Mujidirgi Tirin Aguwa Lawal Dan Madan da Raba Mai Aski Mamman Sani da kowa da kowa ina ma kowa fatan alkhairi mai magana Muhammad Usman ne dan Nijar mazaunin ko kowa da kowa yana ma kowa fata alkhairi na gode sai an jima assalamu alaikum radio biyu ta heran da damar da kuke ba mu mu gaida yan uwa da amana arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki da farko suna na mamman shafi'u wanda aka yi da tufafin mai wacha shugaba na fada himma matasa a nan garin agadez ina gaida iyayena da suke can garin maradi sura garin daure ina musu fata alkhairi da kwai mambobi na fada himma matasa ina musu fata alkhairi da kwai isa ka yi himma matasa da kwai aboki na hamma pepe ina mai fata alkhairi da kwai azar zabbatan tangar ina mata fata alkhairi himma himma matasa da kwai fati mataja vice president ta himma matasa da kwai sadan mai su himma matasa da kwai abokan mu yan club yan fadodi ina musu fata alkhairi akwai faradi pgs aje makaranta duniya makaranta tuma ra'ayin zuci ina gaida su musamman zuwa gare ta auta habsatu ina gaida ta da kwai na na mamman na'ima ina gaida ta da kwai aboki na malam abdulaziz ina mai fata alkhairi kwai ma'aikatan mu nana na radio noma da radio sahara radio alternative ina musu fata alkhairi radio biyo ta iran a tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran kuna tare da hussein sitar kasuwar kwalliya da magaran mun shigo shirin domin mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki farko dai na gaida a shi tayar wanda yake a birnin agaras akwai alkasim da ke a agadas akwai eh, musubawu zakin soyayya shi ma da ke a agadas akwai ilyas farezi wanda shi ma yake a idan na dawo nan zandar akwai abokina sunusu madattai akwai yakuba mai aski ba da raka akwai tasiyo unguwar tudu wanda yake shi ma anan da magaram akwai abdo kibiya garin kadamari akwai abdulaziz frezi shi ma da yake anan da magaram sannan akwai na agwa mai faci sannan akwai majid dan adili da sau wanda duka suke anan zandar idan na koma tarayyar najeriya akwai iliya mai sha'i da kanti a garkin daura akwai abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya akwai buba mai manja akwai kadore digaga dan fulanin warji sannan akwai haddabi mai kwamfuta mai yamma wanda ke a jihar kebin najeriya ah, assalamu alaikum rahmatullah rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na ali game da nan so kuwa na dama mai ka sakon gashi gaishe-gaishe na zuwa ga yan waga ga abokan arziki musamman irin su ahmad ladan girko da talaka da adda mai kwamfuta mai yama ibrahim dan fulani yayari ina gaida tsoho mai albarka ina gaida musa adiran asuba da magaran ina gaida suleiman madatai da magaran ina gaida yusuf madatai da magaran ina gaida sayansu madatai da magaran ina gaida abokina alasana ta kai ina gaida abokina baban girbi fajiyar ina gaida mutaka mtk shawu ina gaida dukkan al'ummar musulmi musamman masu sauraron wannan gida a halin yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio terrain radio mai albarka ina muku fatan alkhairi suna na samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a nan tripoli na dawo a karo na biyu in gaida yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida mai albarka da farko ina gaida ahmad ladan girkau shugaba na muryar talaka dan gwagwarmaya ina ma fatan alkhairi ina gaida shugaba rafa mai aski ina gaida ibrahim haruna mai unguwa wanda yake kasar kamaru yana gaida rabe idi mati dan kore yana gaida aminu ofisa yana gaida babban abokina dan uwana hannafi tudun aguwa yana gaida lawali dan madam fada zakir latudun aguwa radio tehran mai magana shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Tehran da kwan gaisuwa ta musamman ga shi mai gabatar suwa ko in ce presenter a Hassan Barka da kuma haɗabi mai kwamfuta da Sanusi Madatai da Alkasa mai Fati da makaram da shi haɗabi mai kwamfuta da Nazir da Nagarwa Broka mai fotogun dan Asama mai fata ya wuri a Malam angu malamin makaranta ya wuri Cima Ila Yusuf BBC ga Zala Abdu Tasawa Doci Bele da sauran dukkan masu sauraron wannan a kafofin watsa labarai. saurare ina yi masu fata alheri sunana Ahmed Laden girka shugaban kungiyar muryar talaka. Da yake muna karshen mako yana so a bani dama mika sakonnin gashe gashe na zuwa gayan yan wada na arziki. Na farko yana gaida aboki na Yakuba mai aske nan ba Kaja da Magaran akwai Nagwa mai faci akwai Iso Madatai akwai Sanusi Madatai akwai usain Star kwaso kwalliya duka nan birnin da Magaran na kuma tarayyar Nigeria akwai haɗarin mai kwamfuta akwai Kadura daga ga dan Fulanin Warji akwai Tsoho Iliya mai shayi karkin daura da fatan suna cikin koshin lafiya akwai Ibrahim haruna bingirawa jabuza wanda yake a dam a jamhuriyar kamaru daidai wannan lokacin da fatan yana cikin koshin lafiya idan na koma birnin niamey akwai malam muhammad dan bare akwai tsoho mai albarka idan na dawo na agarza akwai alkasun a nan birnin agarza akwai alkasun baba liman a ina musu fata alheri akwai banzema akwai bukar roga roga akwai hamza yaro da fatan suna cikin koshin lafiya idan na koma bangaren eh, awashe ina gaida mamman buniya yakuba awashe akwai dukkanin mutanen awashe mutanen mai giza mutanen urfan da fatan duk suna cike koshin lafiya radio biyoyi tahiran na tashi lafiya daga na ta tayar a gadar jamhuriyar nijar radio tahiran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas frezi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar gashi mun shiga karshen mako eh, a ba mu dama mu gaisa yan uwa da amannan arziki baki ɗaya da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka ina gaida yan uwa da muke tare da su a cikin wannan eh, gida mai albarka eh, kamar hassan talba jos ina gaida shi nigeria ba zan manta da mamman buniya yakubu awashe da su da tai iliyasu mai burodi da shayi garkin daura ba zan manta da eh, alkasim amari eh, agadis ina gaida shi a zan manta da bukari ruga ruga agadis ina gaida shi alkasim baba liman akhar ina gaida shi lawa alhaji abbali ina gaida shi mambarorin namu baki dai na kulabar a yanzu cibis firezi in namu isa tayar shitu tayar ina gaida shi muhammad baban gari sala babban yaro da da mai shago musa mai madara ina gaida shi an rahmatar a yanzu ci ta fi mai bidiyo A fatime ta kamata ibrahim tayar ina gaida shi assalamu alaikum murin rabiwa ya shi hausa da fata an tashi lahiya da farko ina gaida san barka a gadas roga-roga a gadas a dayar ina gaida letoro da na agwa bakin hospital da soja mai adaidaita bakin hospital na sanda ina gaida shugaba iliya garken daura daga naku motion nuhu sirvensi spb namu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatura radon musulun shirar da yau kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida haɗa mai kwamfuta da inda ke ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari da nan duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida alhaji hamza na abiyaso ina gaida tanko abubakar nan ba. ina gaida maliki na nan ba. ina gaida rahmatu bayan ruwa ba da bayan haka nan ga in tuya in mace da albasa Iliyasu mai shayi da kanti da nan duk ina ina gaishe ka duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaishe ku Allah bar sa Allah taimaka Allah bar ka suwa albarka kuna tare Isa kar tsoho mai albarka aulun mai mai jamboriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai ma local government kevistan nigeria to da yake ayo muna karshen mako yana son kuma bani dama domin in gaida yan uwa hadi da abokan arziki da farko zan gaida malam hassan barka adamu iya hanza daura masu rali na tsirawan birnin kebbi sabi ibrahim da hautan zamfara kwamar ilyasu kubu daga shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura kado da daga ga dan fulani warji isa jika mai saje turo na zifi ibrahim ruga malam ahmed ladan girkau wani alilawar da kuren kano akwai sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran akwai tasu ungo tudu da magaran akwai isa abubakar tsoho mai albarka shi ta tare da ibrahim haruna bendera akwai muhammad dan bari bari akwai haruna sila usman da magaran akwai aku mai aski ba da raka akwai kuma ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu akwai usaini sitar kasuwar kwalliya da fata duk kowansu na cikin koshin lafiya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ai ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirin na gaba shirin nan na shari'ar alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratul zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu dora daga inda muka tsaya da Allah daga shi Allah

ce ya ku mutane na ku yi aiki kan irin hanyar ku ni kuma zan yi aiki ne kan irin tawa فسوف تعلمون من يأتيه azabar da za ta kunyata shi za ta zo masa kuma azaba madawwamiya za ta sauka a kansa Hakika mu

wanda kuwa ya bata to haƙiƙa kansa kawai ya bata kuma kai ba wakili bane kansu To dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan sura suratul zumar bayan mun kasance mun saurari abubuwan da Allah subhanahu ya ishara a game da shi a cikin aya ta 38 a lokacin da yake yin ishara yake cewa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya waɗannan kafirai cewa hasbi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar min Shi ne yake bani dukkan abin da nake bukata na alkhairi shi ne kuma yake hana duk wani abu na sharri ya zo zuwa gare ni saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ishara zuwa ga waɗannan mushrikai na maka kuma mun karkare a wannan lokaci da hadisi daga imam sadiq inda ya gaya mana wasu abubuwa guda uku waɗanda su ne idan mutum ya yesu ya zama mushriki to a wannan aya ta talatin da tara wacce muka fara da wannan ayoyi da muka karanta a yau ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa da manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul ya qaumi amalu ala makanatikum ka gaya musu ya kai manzanmu da muka aiko ka manzanmu muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce da su i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan irin halin da kuke ciki halin da kuke kai to ku yi aiki a kansa wani irin hali ne halinku dai na kafircinku da kuma ƙiyayya da gaba da kuke da addinin Allah da kuma saddu da kuke yi kada mutane masu bi tafarki na ubangiji subhanahu ta'ala bayan kuna nan akan ƙarfinku sannan kuma kuna nan akan wannan hali naku da kuke neman ku yi saddu akan ainihin tafarkin ubangiji subhanahu ta'ala to ku ci gaba eh malu ka gaya musu su ci gaba da wannan aikin nasu akan wannan hali nasu da suke yi ba za ka zo ka tilasta su kada su ci gaba din ba to su ci gaba sannan Allah ya ce kuma ka gaya musu inni amilun kai kuma ni wato kai Muhammadu ka ce da su inni amilun ni ma kuma zan ci gaba da aiki na ni ta bangare na akan tabbatuwa akan wannan kira da nake zuwa ga Allah subhanahu wataala ku ku ci gaba da kafircin ku ku ci gaba da saddu ku ci gaba da dukkan makaru da kuke yi wajen karkatar da addinin Allah da kuma hana mutane su bi tafarkin Ubangiji ni kuma zan tabbatu ni ma akan da'awa da kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda shi ubangiji din subhanahu wata'ala ya umarce ni ba ko zan kau da kai daga abin da ainihin ya umarce ni din yi ba lallai lalle zan ci gaba Shi ne yake cewa fata alamun lalle da sannu za ku sani wane ne wanda azaba za ta zo masa ta ƙasƙantar da shi ta wulaƙantar da shi tun a cikin duniya kamar yadda abin ya faru kenan game da ainihin ƙuraishawa manya-manyan su a ranar yakin badar sun a lokacin da azaba ta ainihin zo musu wane ne ana nan da sannu azaba za ta zo azaban nan kuma a ranar kiyama dawwamammiya wacce take tare da shi ba za ta rabu da shi har abada ba to ku tsaya ku ci gaba da abubuwan da kuke yi to bayan wannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana ishara dangane da wasu al'amura waɗanda suke masu muhimmanci wato kenan idan muka zo cikin al'amari da ya shafi aya ta 41 a cikin aya ta 41 ubangiji subhanahu ta'ala a wannan ɓangare sai yake cewa mu ya kai muhammadu umarta ka muka yi cewa mai ka yi ƙoƙari ka isar da abubuwan da muka isar maka ka kuma yi wani abu wanda zai kasance ka tsoratar da su dangane da abubuwan da muka ce lallai mu ne muka saukan maka da alkur'ani da gaskiya sannan a cikin alkur'anin nan babu wani abu na ci a cikinsa wanda za ka iya samu wanda yake karkatacce babu wani abu da zaka samu wanda ba gaskiya a cikinsa ba kuma mun saukan maka ne domin ka karanta shi a kan mutane su mutanen nan ka karanta shi ga jama'a dama alkur'ani an saukar da shi ne domin a karanta shi ga al'umma to in aka karanta shi wanda ya shiryu ta hanyar alkur'anin nan to alkur'ani zai kasance masa tushe na shirya kuma shi wannan shi ne zai amfana da alkur'ani din wannan shiriyar shi zai amfana da ita idan mutum ya kasance ya karanta ya kuma shiryu ta hanyar alkur'ani to shiryar shi za ta amfana wanda kuma ya kasance ya ɓace bayan ya ji abin da ake kiransa zuwa gare shi ya ɓace to cutuwar ɓatar da ya yi shi ma a kan wannan zuciyar nasa za ta kasance ta dawo masa za ta zo ta ɗan faro masa ta duro masa akan zuciyarsa wannan batar da ya kasance ya ɗora kansa a kai to amma kuma kai ba ainihin mun aiko ka ne ka kasance wakilinmu a kansu ba wato kenan wakilinmu a kansu shine ba mu aiko ka domin ka kasance ka shigar da shirya da kuma imani a cikin zuciyarsu ta hanyar tilasta su ba la ba haka ba ne kaga ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nuna manzon sa kenan sallallahu alaihi wa sallam duk wanda bai karbi shari'a ba to kai dai ka isar masa da sakon amma ba mu aiko ka ka zama wakili a kansu ba wato zama wakili a kansu shine ba mu ce ka shigar musu da shari'a cikin zukatansu ka shigar musu da imani cikin zukatansu ta karfi ba wanda ya ga dama ya shiryu wanda kuma bai ga dama ba to kada ya shiryu wannan wani abu ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya riga ya ainihin hukunci akai to yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurari barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki abubuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin hangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ne a ƙasar dimokuraɗiyyar congo da sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. majiyar majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa wasu 'yan ina ga kisa sun kwace bindiga a hannun ɗan sandan ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sannan suka buɗe wuta kan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da suke cikin ƙasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar soja guda daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya da 'yan sanda biyu da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya game da jikkata wani farar hula guda a taron manema labarai da ya gudanar a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka mataimakin mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya kara haske kan aiwatar da kisan gilla kan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar demokradiyar congo yayin da ake kara ci gaba da samun bullar ɗaukan matakan wuce gona da iri kan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yana mai cewa wasu mahara ne masu wuce gona da iri suka fisge bindiga a hannun wani dan sandan jamhuriyar demokaradiyyar Congo sannan suka bude wuta kan jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya masu sanye da kaki. Farhan Haq yana mai bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya tana ƙara jaddada matsayinta kan matsayin mukaddashin shugaban ofishin tawagar dakarun majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokaradiyyar Congo Monusco Kasim Diyani na yin Allah wadai da kashe dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo farhan haq yana mai bayyana wannan danyen aiki da wawanci tare da yin jaje ga iyalan dakarun da aka kashe gami da abokansu mukaddashin shugaban ofishin tawagar dakarun majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokradiyyar congo monusco kasim diyani ya bayyana cewa ba za a taɓa lamuntar duk matakin wuce gona da iri kan jami'an majalisar ɗinkin duniya ba domin za a mai da martani ganin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suna aiki ne kafada da kafada da jami'an tsaron jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da nufin kare fararen hula da korar gungun 'yan bindiga da suke ɗaukar matakan wuce gona da iri kan al'umma kuma ayyukan dakarun wanzar da zaman lafiya suna gudana a ƙarƙashin cibiyoyin ƙasa da ƙasa ne sakamakon haka kasim da yani ya buƙaci mahukuntan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ƙungiyoyin fararen hula gami da dukkanin ɓangarorin ƙasan kan yin tirda wannan mummunar ɗabi'a yana mai jaddada cewa ba zai taɓa yiwuwa a kai ga samun ci gaba a fagen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba matukar ana cikin halin rikici da tarzoma da kuma bullar rabe-raben kawuna a kasar a jawabinsa a tare manema labarai da ya gudanar a birnin new york mataimakin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya kara da bayyana cewa akalla sau hudu ana kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suke zaune a jamhuriyar demokaradiyyar congo don haka aka ɗaga wasu ma'aikatan zuwa a sansanin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya domin ya fi aminci farhan haq ya kuma bayyana cewa wasu gungun masu ta da tarzoma sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin yankin da ake gudanar da tsare-tsaren ayyukan majalisar ɗinkin duniya a garin goma da ke lardin kibo ta arewa amma jami'an tsaron yankin suka hana su kuma ya kara da cewa ɗaruruwan gungun masu ƙoƙarin tada tarzoma sun farma sansanin majalisar ɗinkin duniya a garin na goma hakanan wani bangaren wurin aikin na ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da ke lardin kibo ta arewa waɗannan ayyukan rashin sanin ya kamata sun gudana ne tare da furucin yin barazana da nuna ƙiyayya ga ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya musamman tura maganganun batanci ga ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ta kafofin sadarwar sada zumunta kamar yadda gungun masu ƙoƙarin tada tarzoma suka dinga jifa da duwatsu kan ma'aikatun majalisar ɗinkin duniya da wurga bama-bamai da ake harhaɗawa da hannu baya ga ga farma cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya domin wawashe kayayyaki da barnata su da kuma kunna wuta a wasu wuraren mataimakin kakakin na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya furta cewa lamarin na da wuyar gaske kuma sai da aka samu taimako daga dakarun kai daukin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya da suka kasance cikin shirin ko ta kwana tare da gabatar da shawara gare su kansu kai zuciya nesa da takaita da yin amfani da iskar gas mai sanya hawaye wajen tarwatsa masu kokarin tada tarzomar game da harba bindigogi sama da nufin razana gungun jama'a musamman a lokacin da suka tunkari ma'aikatar majalisar ɗinkin duniya da nufin lalata ta har ila farhan haq ya yi furuci da cewa sai da suka buƙaci taimakon rundunar sojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wajen tarwatsa gungun masu kokaranta da tarzoma a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da suke cikin ƙasar kamar yadda a tambayar da aka yi ga mataimakin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya cewa mutane nawa ne daga cikin gungun masu ƙoƙarin tada tarzomar suka rasa rayukansu ko suka jikkata a dukkanin waɗannan tashe-tashen hankula inda ya amsa da cewa akwai wasu rahotanni da suke cewa kokarin tarwatsa masu kokarin da tarzomar an samu waɗanda taho mu gama ya ritsa da su amma duk da haka akwai buƙatar bibiyar lamarin don tantance hakikanin labarin musamman ji daga bakin mahukuntan ƙasar kafin furta wata magana kan batun hakanan dangane da tambayar manema labarai cewa shin har yanzu akwai masu kokarin afkawa cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyya ta congo ko kuma rikicin ya lafa inda farhan haq ya amsa da cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suna iyaka kokarin su wajen kwantar da wutar tarzomar ciki har da jami'an tsaron ƙasar amma har zuwa lokacin da yake zantawa da 'yan jaridu baya da tabbacin cewa gungun masu kokarin tada tarzoman sun janye daga kan aniyarsu har ila yau farhan haq ya mayar da martani kan rahoton cewa shaidu ganin ido sun ba da labarin cewa sun ga yadda dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka buɗe wutan bindiga kan masu tada tarzomar kuma har an samu hasarar rayuka inda ke bayyana cewa ba zai yiwu ya tabbatar da hakan ba saboda kuma yana bukata a tabbatar da shi kafin karfafa shi sannan ya kara da cewa ɗaya daga cikin dalilan faruwan wannan tashe-tashen hankula ita ce watsa labarin labarin kuskure kan majalisar ɗinkin duniya tun kafin tabbatar da hakikanin gaskiyar lamari don haka akwai abubuwan da muna da masaniyar kirkirarru ne marasa tushe da suke yaduwa a tsakanin al'umma sakamakon haka akwai buƙatar gudanar da bincike domin sanin hakikanin lamari sannan bayan gaskiya ta bayyana kuma ya tabbata cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suna da hannu a aiwatar da kisa ko jikkata wani to haƙƙi ne akan majalisar ɗinkin duniya ta bi kadin lamarin sannan dangane da da raɗe-raɗen cewa an samu ba kashi tsakanin dakarun majalisar ɗinkin duniya da gungun masu ƙoƙarin afkawa cibiyar majalisar ta ɗinkin duniya da suke cikin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mataimakin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya bayyana cewa a masaniyarsa an tarbiyyantar da dukkanin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kan ɗaukar matakin kai zuciya nesa da bibiyar al'amura mataki-mataki sakamakon haka yana da tabbaci an tunatar da dakarun wannan muhimmancin batu a lokacin da za su tankari masu kokarin tada tarzoma a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da suke jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo kuma rahotanni suna bayyana cewa dakarun sun yi amfani ne da iskar gas mai sanya hawaye da gudanar da harbi a sama a kokarin da suke yi na tarwatsa gungun masu son kaddamar da farmaki kan cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya duk da cewa babu shakka lamarin na iya canzawa idan har gungun masu kokarin tada tarzomar suka wuce makaɗi da rawa a wata sabuwa kuma kafofin watsa labarai sun bayyana cewa gungun masu zanga-zangar neman dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kan su ɗauki matakin ficewa daga jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo sun farma cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke garin goma fadar mulkin lardin kibo ta arewa a gabashin ƙasar rahotannin suna bayyana cewa masu zanga-zangar sun rufe hanyoyi suna rera taken kin jinin majalisar ɗinkin duniya kafin daga baya su yi nasarar kutsawa cikin yankin da tawagar dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suke zaune da ke gefen garin na goma masu zanga-zangar sun farfasa gundu sojojin gine-ginen matsugunan tawagar majalisar ɗinkin duniya tare da kwasar ganimar kayayyaki da suka hada da na'urar na'urorin kwamfuta kujeru da kayayyaki masu amfani mallakin tawagar kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya bayyana hakanan rundunar 'yan sandan jamhuriyar demokradiyyar congo sun yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye kan gangamin masu zanga-zangar nuna kin jinin tawagar ta majalisar ɗinkin duniya amma ba su samu nasarar tarwatsa masu zanga-zangar ba kamfanin dillancin labaran faransa ya kuma ba da labarin cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun yi harbe-harbe harbe kan masu zanga-zangar kuma har sun jikkata wani ɗalibi a kafarsa tawagar majalisar ɗinkin duniya tana fuskantar adawa daga al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ce bayan zargin cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun kasa tabuka komai wajen kawo ƙarshen matsalolin tashe-tashen hankula a yankunan gabashin ƙasar da suka ɗauki tsawon shekaru suna fama da tashe-tashen hankula musamman na 'yan tawayen ƙasar da ma na ƙasar uganda da suka mamaye wani yanki a shiyar gabashin jamhuriyar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kafin gudanar da zanga-zangar jama'a ta kai ga abkawa matsugunan tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar sun gabatar da kiraye-kirayen neman ficewar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya daga cikin ƙasar saboda ba su ganin amfanin zaman su musamman rashin kare su daga har-haren wuce gona da iri masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya to don za mu kai sai Allah kai can jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya you